muna hoton janar bahari allah ne ba shi wanga mulki muna hoton allah ya taya shi riko amma abin da muke hota da su wa'anga 'yan boko haram da suka sha ma al'umma kai su yi mun maganin su allah ya mun maganin su kuma allah ya kama mushi eh duk wani azalimi na tare da su allah ya kakkaɓe mu musu ina fatan wannan ta halaki allah ka shi lafiya ƙasar mu kuma ya nuna mu ya nuna mu da najeriya Nigeria lalle kama kamar da mawaka ke wani ne dan jima ne dan jummai kenan mu mun ji daɗin wagazuwar zayi Allah ya kawo shi lahiya kuma Allah ya sa su haɗa kansu wannan nan waɗanda muke iyaka da su su haɗa kanunsu mu samu Allah ya maganin wannan abu su ma maganin shi wannan boko haram ta da sha mu kai Allah ya sa su haɗa kansu tun suka haɗa kansu so za suka haɗa kansu do dole Allah sai sai ga Allah ya magana abu sai magana abu shine muke son muke wata mu fatan da muke ubangiji Allah ba shi riko na gari bakin addu'a ta kenan da shi muna fatan janar buhari allah kashi zai kashi nan nijar ya kasance tsakanin hulɗar najeriya da ne ta ƙara dan ƙoriƙo kamar yadda aka sani abinda aka zato da in yaci mulki zai ya kasance ba zai yi shi ba assalamu alaikum wannan muna addu'a allah ya sa su zama cinca maɗaurin ki guda dama an ce da ɗan eh, ɗan wa ɗan ƙani ne tare suke da nijeriya da nijar allah ya sa dankon zumunci haɗu to kasuwanci tsakanin nijar da najeriya abu ne wanda ya daɗe tun kakanni da uwaye kenan yanzu ƙara danko ne magabatanmu suke neman su yi saboda yanzu kasuwanci ya zama na zamani ba irin na da bane kenan dole sai an yi hulɗa tsakanin wanga gwamnati da wanga gwamnati saboda an wa'ansu matsaloli da ake kai ana kawowa eh, bisa hanyoyi kenan dole sai an samu an tsaye da doka guda in ka zo nigeria doka guda ce za ka bi in ka zo niger doka guda ce za ka ɗauka to ina jin da ire-iren <coughs> wa'annan ka'idojin eh, ana iya a ciwo kan matsaloli abinda nake so kawai gyara harkokinmu wanda 'yan ƙasa su shiga lamilaha kuma su hito lamilaha kayan mu da ke zuwa suna dawa ya kasance wannan matsala da muke samu a da yanzu kasance yanzu babu arzikin mai bunƙasa arzikin Najeriya kuma mai bunƙasa kuma Allah ba da zalla hayar lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya jar bari in buɗe maka ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shine hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyana yake je malamai su buɗe maka son bincika talanka yake wanda ke bangar siyasa ka bincika talaka yake wanda kake yi domin sa abun shi kai makaho kake gidan shi sai da mai ma iso kai kona ka a fili yake in ya so za ka gan shi kawai in ya ki ba shi nan zai fake ya kake ta da jijiyar wuya akan wanda gudun ka yake duk sanda ka debo shugaba adali shi ne sirrin zaman lafiya talaka na son ci gaba shugabanni ke jan rigima yancin ka talaka in ka nema sai a ce ka ja rigima shugaba in ya so adalci ya san duk yadda zai azama ya bi komai cikin masalaha ba lallai shugaba don shike ke da wuta da zuma talaka babu wata mafita shawara